alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu muhammad wa alihi wa bai karatun duka kasar kilama ka na wala wala da ta nin don da karatun mu na fura december 2021 arabalo so be akunda kasmal ba sadu da tambana message so be akunda hmm. wotu ɗum ɓe wala men to mba kam majji so imam mbaka sofanala walañima alfatu arrabani wal faydu rahmani nin kinan ka bora ma tura la kida kidabo aɓe kadi ne jelane kadiram kuɗubola awtaɓe wele kuɗubo fa kuɗubo ko aɓe kadi jelane sambo tura nin kinan ka borama almajji so attasi walla arbanon tan konon ton tan nannen konon ton jam e ita yi sarwar kan hannu bin ba ta bunda da kono kasuwar a eh. an yake maulido maulun nafa moya man kan yau budu wato yau nafa don maulun maulun nafa a fan nafa hmm. hmm. a fan nafa talibola almon nafa rawa walla ru'iya sufiyanu saura rahmatullahi alaihi yesu fani je sinoɗo fattore ka ko ma falala ɓe ka ala muna keela nin kenan ko faada sufiyan sawri badla balɗe ñonti ala ɗo dankamarki le mum pere fula do a kira de kala aw kafone aye londi ɓeyne de a ñaati noon bina ala londi nde sufiyana ala ña kalala kono ko ya sufiyan sufiyana sawri ama alamda anne gafurorahim bakaitu zalika albuga kullu min khawfu ifana sawro ñole silanke ala la fo safo man laala e manji kaala ja ka silan silanna amma alamda sufiyana fo mañila annente gafuro kafara rahima hinama ndonkolla antindina innala gafuro rahima allahu korbarkula man so allahu kon fa kunu yan fanña agoba kedon hmm. hmm. kumbora zara karbu ka kumbora kullu abe ne khawfi na sinon ka walla bakide kumboda yo ala be jam kan dalkal kubu ka kumbo kullu abe me khaw sinon ka yo kumbo beki so fa nyol lo kumbo fa ka lo kumbo ala nya sanga ite fo de maran ka yan fan ka amma a istahda fo mammalu min nin dala ukhujur tabu aka wa hawaka wa shaytanaka wa la tarakana ilahi idha sawada hadha fajra bainaka wa baina aqrani su adawa Allah bara su anna ko ako amastahda minni fo ta mallan dala ba ukhujur tabu ila ila tabu kun dala ado mola fra morga fuñande no morkayake oto o hawaka ala neliya e kundala o sedanke ala sedane e kundala o latar kana ilahen kana lawol kan idza sabata hada ne sabata fajar bayna ko bayna akrani su isi kero tanyo nin tema a dawa da a duni tema o ya sade kana kane teriya ata yiwa fikkuka foni yamanta ɓen comme fo ne d'accord tema ye haalake ɓe men to a ni teta fofota alama men te eteto e dakana tatawɗo a tawbata kalbun dawlatun man taba walam yughayyir ma kana alayhi qabla tawba faqad kaza hmm. a tawbata tubode kalbu dawla dawlo yalaman dolomo ne kọma n'etu ogbede a ekenye akayɛla malɛ man taaba ne mɔɔ tu ogbede walam yɔga yirima a fɛŋ man yɛlɛma kaana ala bɛ mɛn kan kabla ta o janna ka tuubi fa kare kasiba ye wuli ya fura kɔ foyi ta o ta la tu bɔtɔ la kɔ iza e ghayyarta ghayyara alayka ni yɛlɛmada a ka yɛlɛma ni y'a yɛlɛmandi a ka yɛlɛma e yɛn ne ni walla eh, ha ni ala ko kala ko ni mala ko be kala ko kala la azza wajal inna la ala la yughayyiru ma bi kafin yughayyiru ma bi qawmin mul min be mul bulo kayra ko ka bobul hatta yughayyiru ma fa ne fa yughayyiru ma bi anfusihim min be bul ma ala son ko la so to da ayata na kira oɗon ni moto on eh, nen kafira ka to eh, ka toɓiɗa mbe kaje jamode fof jaram mbaɗoɗo abiga sal fo sal bala mona yame mbiɗa male ya o yin to ñin toɓiɗa nden fasi ko fana ka toɓiɗa alhaala fala wala mo ko la ta tazima ahadan kana mawtuwan ya fi duniya duniya amma kar kuma mai fa yana kai karo da to ka zubi filaka alkan biyan bala barana kana molu tonye usaso kana ke tonye la da sunni wa wa salafu habiyo salafo kana alkana mu mo hadanye lalte adimira ne ala ta mala temala alkana ke mo kaja filalte alkana ke mo nenna loti e kasen bende ko musulmi sunniyo lati e kasimɓe nde koɓe sunna kiɗuman ɗo allah dinno kantami walan toñaati dinno ke kala lela kilaɓe kam monen hane kafiri fin finola bikkene saka añom sakom alyahuɗo nasaral yaran mbiyete ko sofi o morol e jawade fema alyahuɗo nasaral side ɓara kilaɓe kon nen aɓe ka sonin ke jalambatulal nen eɓe molon nen nayla oddi yonnila fonto ete kala dañin kitabu kende si falula sunna kitabu luto dina kitabu luto ko ana fasara ñima luto arabu kam moyo to bayin tol mo fi onlede fon si arabu la nahonnila garam nahono ñela basara fo long ñela balaka long nga usulol long nga forayidol long ete ete o keɗa osasi hanbi koka sunnola kidemande kana o ke eɓe toñerolla eɓe toñerolela alikiya mai ba bole balale e idil e, tilin fi duniya duniya ja hata la ya dulbeka an tarakal haqq fo kana jenge an tarakal jan ajina silola yetilin pet fo don aljan azulumatu lamma tarakul adl azalamatu tonyer ladum zalama lamma tuma mana tarakul adla bile tilon tuje adala bihum an tarakal dar ahlul adl Wila tilin baliya kan ejiyan kira tilin kordala e manta arja ila tilin baliya kan bire tolo kira tonyar ladi e kira mo tilin balodi o tilin baliya ejiyan kende arjana sila tilin donan o tolo ko kulla sen fon beto fiye mawɗo e fon beto a ñaama hatta yasiru laka fayala ɓe mawɗo endalla azza wa jalla fo ala eh, fo e fuɗa foye labe allah alay men landi walla a ah, ɓe laara ala dana haha ahir zambe jaman damon ton akir jaman mo ɓe silandara mo folol da ara kun kada ko alaje kadi gayyartum alaye kolu fole nadde o waddaltum albadaltalde da akafum kasira alay ko alma akir jamane mina tagire allah kolu kanta yelmade bayani yarmada ala ka yelmande wa tabdila lakkol kanda baɗalda la budda ta bayla ma yugayiro asiya o yubaddil a ko lafaɗon ta bayla nila yela mo walakin bay min al halal ma yaktum min al halal halal ma yaktum ɓe men noon ya halkallah e de aɗala dafon allah an wa man fatuko alna na nafa filo jumla ko be mumum mende allah ɓedani allah nafa a tamannanta kamen natantaɓe kadatula akre jamanu mulu galko abuwabu nan ka jahannama dimba bunda soron waɗama naka nasuru bila kulle amumoɓe walla yadkhulu ahadumo kana ɗum jahannam ne halakallah aza waja ala dafan kana ɗum jahannam walante abdulkadir jeela nan natoto wa fataha abwabul janna ajana bundala yeron kola nata walla yamna o kana bale min dukhuliha aljana don ahadu mu'min kharkala ila ala dafon ndama lafi aljana dayela fo ya taw mo man do yen dilfa dafon be ta je kila man do atul akhir jamana wa inna ma tamanna tun tanna da da hajil umnata nyinna tanna da li tilaihi eh, alayin ko kan ala rahmatullah azza wa jalla ala la nemola wa shafaqata na ala la barfa ala kharaka na dafon kan ko odin ta aure ka da jara siyo le masale kulon pral sunduma ko be dan walan ka siran kan kala karan kala kawande wa tahzibi hanan ka sun kulor laali tagiri kaaman ken ka diyamoo yelama de comme alda ka kuma ɓe to hata al sonanta mantara lori alda na ala paraña e falande wa tahziba nan ka wata ta la ta harba alkana alkana bor min khushuna kala nak mo ka gyara da ka kuma kontende ba ke da baro na kuma kan da ta nyar kana fa ma rabbani illa alkhashin fi dina azaja yanda kulutan fa ma rabbani illa alkhashin man kulo kara ja kan fi da aladin ro kalamin nadiyamu kasin wala jara wala man kulo bandala diyamu raka kande don wata aminna domol kasin hanantara domol fan fan buru jara fen kandi faman haraban minne nin min bortanta do kadi jelan o men amsal wallanta sifaado e bortanna la yafulo ita kañela ida asa ida asaatul adam nin dayi ko fi ma yarjo ila dini muna laban na dino laban na muna kan dino ne kuro bala da ila kurubala bena laban ila Allah la atroko kan ta altula je wala akulun ta fala ifal zara ko ke an ta ba fala da ta altula je wala ubaran ta fala hadarta inda yana ta ba amurka ta walle manna ha ne ko be kan da yan sa mulka na ji bore la na hajida da fala yana yana da manna na hajida la atul wal hiyalan ta fero yana illa billah azza wa ala ala fero wa minhu kaba alaba la min ka ka tulde in nin na herin kara an adade kun allah kondo wa hisabu kan allah kondo boro ma ana fihi ma nan ta manke fiyo do la ghayr bil lisani bukayir man do kenan e no ayu ghayr bile jinana ka yerman doke sondu mo lela a pour aldinon yelma mo bal sondu mo la ya min bulubati wala shimal marati. wala wara a komate bala ane kudamu ñaato doron hasibu ñaato doron hasibu sadir bela lahar a konte nde ɓe kata komo mbe kata bulba mbe kata mbe ka jenkeñeta ñaato doron hasibu sadir siso doron bela lahar ntaman kosola ndeɓe kan kofole ndekatan sisolla nyaado doron taaɓe la ambiya kabla annabi mum no wala musa nin kiramol no wo sarfa anin sarfa salihu ala ko ñunu manke yi wani sarfa ɗo sas ala kaade jalanno akonde ɓe sarfole noon la asalin ten an wal fi aduwi kulli in jauya jawyaɗo ila dara qurbihi e walla fi boroto ɓoroto wato kulli a be ila dara qurbi foka sude o korɗar foka da alal borla borlaɗo ɗon foka fuɗa alal to buu ala ala fansa al tuuɓi min junub gal junub wala o so adab kan allah kulubal yala hadihi tawbata ñun turu ñun tuubo gara si ñinantela tudu fonde fi arde kulogal sonno mo son eh, bango ndeɓe tuturolla n kañum tawhide sifare tutu allah sonno kaadina bankoro an kor bina sedan sedan e bungo min lon kolo bai ka alara bungolo al sondumoɗo to ibnu bina rahman o abran kalor ke bina rahman alala lo bungo kolo lo o alhaqu kun kan samba bi mawlaka almari o kan o rabbuka na almari allah ma kula na almari azza wa jalla innin te qa'imun te be lorin ne de ke alluɓe nden keso doron lama alkasire fatatande ɗo ɗon denen fadonde haga zahirun zahiro ndebe loren sonde mo fe manda loren boodin fe balo kesiron boodin nen sondon jahiron bala bara ten sen la ati awan teɓe gam fam mbaɗande fi ja balo kulor non do beten ne ɓiyela molka sura don la dañi e non la dañi ko e da innama inna ma urabbi al mo kesolo nde kolle lokkulu wani ha kusura kun alla en fatolum ɗatoto jam fatolol o rabbi kun kala kulu hatta takarra ayna nabi kun bikun fo allah biyo mo ma si na alfura da lakira kila salon ko da da kan molu naata yolde dale da kaade molu dale dakkila hen ñimmuɗen ken nde Ni de ñimmujon ken nde ɓalete alede ñin nasoro jamano kono ñimɓede aɓade aɓe soro da. a tilo nin mbiɗen da wile hani mbi da daro ka. Mana ana kila kida abu karamon kaduwa wake don wali yolla duwaran kida wari ko allah kayla kuluran kida bora ala kana da wada mala talibolu muna muna du aka muna da abe nyin ko de soron ne dawla soron daraja soron ala kana dani e ala da butu ka kajide doron muna da dani duwaran kita bola ala ka nodo siya walla da daran mo da daran kila ni jiba kan kuma da ba me fote lafra kila mantol da ala kila nyammo be da bade de mo kana ñinnen de ya ma manu adol dinnolum ɓaali ma ne moro be kañum fola talibol min o satlala o sasi a fan laata sabuna kana bula noon le duniya duniya o sabuna al bula noon le akhir alkiyama faso lakira doron nalma afira soro duniya ɗo ɗo ko ɗo nen dawlo no mbawi no ñiña anu fanko wonde de ndana ɓe ɗon alkan alkiyan ɗum bi alko bi ɗin moɗo lafira feŋola ni moɗo fentiyo moɗo ki de ɓe ya me fentiyo ki de kidimade yami ke kidimade ɓeɗa no nowaɗe al kana wula nooma al ala no ma ala doron ida sahat suhbatukum nalla kafuña al dinte lil akhirah pro la lakira ja ata kunduna duna na la kana tabu an obe bula la noma demna no albo obe karanti la kalbo sodora fata khudana bo sodora ala qadir zuhdu dunya la bangla dunya to bangla yara kan fi ha dunya la ha ni la ga so yan ta biro sin jama dunya be bula ne ala sodora nan la ka be bula le wa nan de jaminun la kun ga karanti ale <coughs> anda kun kadoro <coughs> la to hasabna aya Mm. mm. ngayen karante ala ko e dalo konti bola walal allahu akbaru kaddimola akara ala ta tambinde ala ka duniya kan albatin batin wa tambinde ala zahire ka o kan alhaqqu tonya tambinde ala albatile bataro kan albatu men ɓe tulaluwo tambinde kiyama ala min men ɓe banna kan duniya wala ala alwatan binne dafon kan otoro ko alatu summa hudu oko aliyata otoro aka akada almutaro bula mina aidi tabo ila tabo bulo kana bulaw muta wal hawala ni da rafra mena kana muta wan nafsi in ya lafiyar mena kana muta o hudu alamra mi yadla kalu isondo mo bulo isondo mo rafra mena alu muta wasira ni da mo la kul sondo mo rafra mena aka akhzal mutarautu min aidil khalqi da afon men be bularatu kana ta wa khuzal mutarautu min aidil khalqi da al eh, khalqi da dar labulu ala talo muta ati urasa ala sikira nyimma batun ala yamara na fatan da sunnor okbalo mal fon muda min okbalo ala muda min okiya wa maya te kuma men dia la min al amru ya mara ko da lo muda wannan nan fadan da ko da kala la ala ala la ko o ma ata kuma da so kira men dia la fa ko da lo muda o ma na ko al fadan da an man fanta al se fadon so do hije ay woro salafuddin no eɗen ndiya ɓaata kañum sosoda e kañum magge simmiyode ɓe mofilin ɗoɗo sofi sofi kemal sidafulla ete tuɓe eteɗaɓo ita e telo nafoɗon ite sa ite suhudin no fana ko be ke balla sila folo kamanal be muna kan alta karanna dum ban ite ra sila folo karanna ba ni je ke balla kida la duwaran kitabo allah fa fongal atol bi son nan bi talibol allah ba da fongal muna le ala so rubu wala warta fon be de ni o sura ka fon be le dila ali jam moy ban kadira ko no arake sibaan enda amrula azza wa rasulihi wa marda enden nahihima Kuna ba kono alaga sibaala kono da yetata bambandin yettata sawraren yande amrullahi azza wa jalla alaɗa yamaronaɗo ala ñinki ki anin kila kiɗa da koran courant en danna hay may fulor fotande o tumoto ala kon kana menke kewo ɗara courant koran ɗo domin ta bana jeeno geno courant koran ɗo domin ta geno keno ɗoɗo domin eh, hakika kuma ka kafa Mauta fa en damma jeele kijiyar kiijel lawato walakira ni laɲinol nin laɲinol na de yeke ko furo mana furo ni son ko lo soto on be tutun na o wama hada ñin be fe asirun na sa simolum bara ya be ko lo kuloni da ko lo moya ñima ka be ala to be moya fana de kan la tatlubu min allah Azza wa jala kana feñina rabbul birayi ilma ala londo kona firiko ato mm. ووافقوه الدكور على في حكم على كيد وقد نال الذين في الكون وفي ألتو وفي غير وفي غير أنال تنال النبي صلى الله عليه وسلم قال ها المنكركم أمور وساسون أفن مسلمون لما تنبو من خلق الله عز وجل الكلام بلا على كلام قال الله كان أكتب سفر قال لكم من الذي أكتب بمن سفر قال لكم أكتب حكم نكيد وسفي في خلق الندافع إلى يوم الجنة القيامة لا بأس فيه ya mawtal kulbatul men sonndumol fata ya ahya unnufusi atun yol balondira alkulubugal sonndumol kadi matata fatata fakunu alke fi musibati ha alamma siɓoɗo awla wala hawla mata mata kunna kamake fi musibata kaygal tanollama siɓoɗo mawtulo kulubo sonndumol ako inna lillahi nen mo fani alaka kama siɓa sonnduma fa ɗum nal sonnduma fa ɗum mawtu lokkol mo sonndu mo ala faa ala gafata anen la azazala nen moolu sonndu muute ala kan ala fa awa faata ɗe mbi ɗum moolu hakkiloɓe karaol ey ko ɗole kan de pala sonni fonde sasi afayla e ko ɗo nila karan nila duwala ko ɗolen de nen mo sonndu mo ala faalati nen sonndu moolu a faayi e koolo munala sonndu moolu ñinata alal wa anjika nen wirdo ni ala to fonni ko ana kamna ñimuño karan ɗo isondo moɗo ñinara sondo moɗo faɗaɗa famana arada min ko num min lefratulu kono a yehi kalba ya sonde mum balondi fala yattuɗo ka si turoke fihi sonde moɗo zikkirla hakka aza wa jalla ka eh, ala to fin kon wala unsu biha ninka kide fota alala wa nazar ila sultana ka alala semboji wa azmata anala wala wa tasarrufi fi hay ani ala ka ko min ke dafon la ko yelamande yelamande oɗo e suwo fin kon tu sonde mum kono sa ye sonde mo sibbalo Ba ya ga lo ala ko wannan ya mu dinne dindi fasi a ɗan ka wol kare jana ozukurol hakka azza wa jalla si ala miro awola si ala fulo mira baake ɓe kaluka e sondo Sun soma ɓe kaluka kolo e suufo sanne fulan jan ya mire suufol ozukurol si ala finkon ɓe son e sondomol alfa mara si ya wile e si ala mire sondomol bilisanika ina marra sinya kina wazukuru si alamira inda magila afarin aibe na wato be sabro sabaro la nan aibe inda masu bana da si sabara inda magiyo duniya nan duniya na da be tarake sa mira proka duniya ye inda magiyo la akhana alkiyamala na da bila kabura kawo bunda inda magiyo la hakka tonya nola na da ala bitawhidi tawhido allah ne wiɗa ala comme e ɓe arafto finkonno ñaadi min ko kar wato ɓe ñina miran ñan ko kar wato ɓe ñina miran o hende majje gayra tan ranna wato filo jumade mumoɓe bele irade ke kodi anhol e jara hayta e nana nasaka e fon dama julo ni e, e karfe julo yora wa adam mati be ka a be tira fayla de a be dan fulla de a kan de kinde a kan de tada de e, e, e dan fude el jumuha e simiyo karafe karfe juro ba bele jamil wala fan kan do karfe julo wada kal qala wala kel e ko ka ko on tuje man le bi biradin jimahi min rawayatiha kama yora do jama wala khayla jam zikir maro kasaya mira yasfi qarwa si son mutankian oyebo kade duna si duna kon kon do do wala kala ko da fon ele ka kada ka yan kaso le kada esi son do mo mura ma wala an kalwa son no fata wala kala ka si da fon ja fani ne banda mura foro la mo kala ka hala kan la mo aje da korta la dorra fi da mo foro no la wala nafata mo nafa da fa jibe ta ko furo ta fon bo na fa kan sa mo da fa da da la ma je ko da jombo ay ko en ta so de hmm o sa sa ni ko ra ala nga nyolo do ala nga nyolo ala nga fa la ko lo kaldan ni ala kamma ni sina de fawda dino de ala wala kendo men ben dan men fe ko fe ko fe hmm. ala kana dindin wala ko to tinya hmm. salafo sunni wahabi usabi dindin wala ko to jama'an ni men ben dal ngi karandila hmm. nda mu sunniyo da ha nda fana mu wala ha ita mu salafo nda ba ka sunna nda fana mu salafo da Ita itama saudiya tawa nde fana karande saudiya le aha yamada so nde fana wala ke arawo kan yewol karan nde fana maɗa arawo karan ke dara arawo ɗo karan wala ndema suwo fiyorete ndema majjiɓe sewde ndema karan dal yo sa ni moɗo ndem misima kerole ke min dadiyamo dinate kerole ke hmm. ibnu baɓe ñoɗa karan ɗoɗa ke saudiyaɓe o semeni ñoɗum atul ɓe munala gambeja son gonne nandiro ese wa habiya ye bun baade don si o me wuluda saudi la ala baro be ko do o se mene si o si ba walla sa fe kida wa si ala kondena e kero la ke hmm o se mena nen diro ena na ka se roso bun baade o le o nya so do o ko fa ba ka fo da ni o le o nya do e fana o ko fa da la ko awrika awaka gedari ñor woni o ñaatoɗo maɗɗe naɗa narba alla karandeya ali sabari ali sabari dani danilolen de hakkilema ɗon hakkillen ɗon ɓayro sa so siyaɗa na da sidi a doya na doda sidi a jara ɓe aldoda ko mona ñinde aldoyaran jamanoɓe sulare men na banko be ke madarasore kew majlisonen karandanen daro sate rin sate ba be ka kyau. abe jamo soro kawandla eh, kendo ni ima kendo nyinyo kita bolu eh, eh adesi kude si nyolu buki atolu ani eh, riade sali hina nyolu eh, zavura dauda nyolu onyo kita abole ke kutuburonde kila mantole betea hmm. daro leta dawo da mo mura fura kano tankar ali afon ya de le baya ya la kino do mo ikono fa ya daro do ya kano tankar ko karen dal be nyami ha balwoɗo e eh, ɓurɓay fonanira musoɗen mala balwo fonayni hakke wonira jara kende akkane balwo kurano la hawlay sa ala ko amata hakkire fonay bo sodolla ɓiti kam nin kela koɗa soɗa ga tuwa do ega ala alaye ka wa afro ke wafiroke sadde mbani lakkunoye to jara jarata lanta bura gongun din ke ko kaadinan din ke ɓaɓe jinabi sa karan balole keno ɓeete ya ɓeete ka jiya ite usasiye ba te kenotele ba ifana ke kajuwote ban nin kaju tombon se ifana ye toni fula saba kɛ i ye ma nɔ san san o maa nɔ ko doli k'a kɛ wa karamɔgɔ k'a kɛ i ye siyela suwɔ kɔnɔ i ka di nɔ kalan de kuran nɔ ni hadiso la ani di nɔ la i ye kiriya mahamadu la di nɔ fo jinɛ san k'o be y'a nɔ k'o ye kiri yɛrɛ kan ani e, porotokɛsi karan karan ɲamɛ la to a karamɔgɔ aha wanda ba mɔmɔ y'a sumande wanda ba enen sunna ɗo kon ɗo to dino ne sunno ne kitabu nen sunno anen tawhido anen dino koyenɗo ñinemo ndol man man sakunda sur men kan karandi tuwa karanno e kollere karandi ndol man nafolti sur men kan dapansi alfa ba alfa tan bulatan ahlu fatan tol molati ala ngata ko ɗo kare alisi ara hakke malɓe je ɗin ɗon ala fo ba kawta ba min karande ñanin ɗani o min duwana hakkille ma andi on min kesiyandi on ala barka ina fonañin ɗo kono walade aha naadulamo alfatu rabbano fewde hamani da ɗa wakade jarani kambo turanin kinan ka borama alay men ke mo kendoti e molu ɓeɗande almankiraji mm. na karannal la e karanno dan kina da ya yake ala da ɓende sawabore sumnoto alman bulalol kan alman jamano te ala sa su ne waɗel alma bulag sasono tarbone sunnoni sokoto alman ñatinna soɓe alaga soɓeke soniya kan nan kon fa kono annabino kiduma ɗaga kiɗabono sunno da ni karan hmm. alma lemmandaɓe gati alata kana ken fon ta dan kana ke se dan dan kana ken yo dan kana ke da fon dan kana de dar la ta men be dar ala le tun kan da astana to kale nafsi ala ma len tun ka fon amin amin amin wato mo fo lokun jama wala ni lokun wala de ala baraka ala ko baraka fa baraka